biyu a cikin jerin karatu da muka fada gabatarwa a wannan littafi da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da yi mana jagora idan kuna biye a satin da ya gabata mun tsaya ne inda malam ya ta kawo jawabai da dalilai a alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tarihi da ma a mahanga irin ta yare cewa dalilin da 'yan shi'a ke makewa a kansa cewa wai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya ce man kuntu maulahu fa'aliyu maula duk wanda ni majibancinsa ne alima majibancinsa ne cewa wai dalili ne kan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya shelanta wa duniya shine jagora bayansa. mun ji yadda malami ta tattaunawa da ba su amsoshi sai kuma muka karkare akan hadisin zaid ibn arqam sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya rawaci hadisin taraktu fikum mustaqalaini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah fihi alhuda wan nur wa udhakkirukum Allah ala baiti wa udhakkirukum Allah ahla baiti cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tunatar da mu riko da igiyar Allah ya tunatar da mu da hakkokin iyalansa sallallahu alaihi wasallama kan a kula masa da iyalansa a ɗauki ɗawainiyarsu a baki ha ba su hakkinsu ‘yan uwana yau shekul islam ibn taimiyya da malami na da zai ci gaba da taliki kan zancen shekul islam ibn taimiyya za su ta karkare ne kan ci gaba da kawo mana dalilai na yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya martaba iyalan gidansa yadda ya ɗaga matsayinsu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hakkokinsu sai malam ya ce wa qad sabata an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min wujuhin sihahin ta fuskoki daban-daban ingantattu inda abin ya zo ta fuskoki daban-daban amma riɓaɓɓu ba za su amfani ba ko amma da yake ingantattu ne sai muka yi musu rikon kankamo cewa annallaha lamma anzala alai cewa Allah maɗaukakin sarki lokacin da ya saukar da zancensa kan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wane zance ne ayar nan ta hamsin da shida da ke cikin suratul ahzab inda Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima inna Allah wa mala'ikatahu lalle Allah da mala'ikunsa yusalluna 'alan nabi suna yabo da kamba malamarin annabin nan ya ayyuhalladhina amanu ya ku wadanda sun kaba da gaskiya sallu alaihi kuma ku yaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku yi masa addu'a ku ƙara jinjina masa wa sallimu taslima ku ne ma masa amincewa matuƙar amincewa lokacin da wannan aya ta sauka sa'ala sahabatu kaifa yusalluna alai sai sahabban manzon Allah suka tambayi manzon Allah yaya za su yi masa salati nan kuma za mu ƙara komawa baya kan zancen da shekul islam ya ɗauko cewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alƙur'ani ɗan juma ne da ɗan jumai ko dai wani lokaci sunna ta zo ta fassara abin da alƙur'ani ya zo da shi ko ta ƙara tabbatarwa ko ta warware wani abin da yake ƙullalle ko kuma ta dabaibaye abin da yake sake kun ga anan gurin sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine hanya nagartacciya in kana so ka san alkur'ani sai ka koma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda sahabban nan su ma ka koma faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku ringa cewa Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah ka yi salati ka yi ƙara yabo wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali muhammad da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yana gwada lalle iyalan gidan manzon Allah ba karamar daraja suke da ita a gurinmu ba saboda in za mu yi wa manzon Allah salati sai mun yi musu salati kamar yadda Allah ya daga ambatan manzansa sallallahu alaihi wasallama wa rafa'ana laka dhikraka hakan nan Allah ya daga ambatan iyalan gidan manzon Allah saboda in za mu yi sallah sai mun ambace su in za mu yi addu'a sai mun ambace su ran juma'a in za mu yawaita salati sai mun ambace su allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim kamar yadda kai yabo wa annabi ibrahima wa ala ali ibrahima da iyalan gidan ibrahima nan kuma manzon allah sallallahu alaihi wasallama zai sake shigowa ta wani hanyar kuma saboda ai shi annabi ibrahima baba ko kaka yake da baba da kaka abu guda ne ko domin kaka ma baba ne aljaddu min walidun aljaddu kazalika me huwa walidun kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid allah kai ne hamid abun godewa kai ne majidun abun jinjinawa da girmamawa wabarika ala muhammad muhammadin ya Allah kai albarka wa muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim kaman yadda kai albarka wa annabi ibrahim da iyalan gidan ibrahim innaka hamidu majid wannan salatul ibrahimiya sanannen salati ne a gurinku shekul islam ya kawo ne dan ya gwada matsayin iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallama su ma ana yi mun salati kamar yadda ake yi wa manzon allah sallallahu alaihi wasallama salati babu wani iyalan gida a duniya wanda yi musu salati ibada ce yi musamun lada ne in ba iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wa fi hadisin sahihin a wani hadisi ingantacce hadisin abu humaydin sa'idi radiyallahu ta'ala anhu wanda imamul bukhari ya rawaice shi cewa manzon Allah ce Allahumma salli ala muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihim ya Allah kai salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa azwajihi da iyalan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama amanan sai aka kira su da matansa ashe matan manzon Allah iyalansa ne wani guri an ce azwajihi wani guri an ce me wa, wa azwajihi idan ka ce matan manzon Allah ba iyalan manzon Allah bane ba kana kokarin yin gyara wa manzon Allah ne don a wani guri ya ce wa ali muhammadin a wani guri ya ce wa jihi wa zurriyatihi da waɗanda suke zuriyan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam har yau din nan yan uwana wanda yake dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayinsa ɗaukakakke ne matsayinsa na ƙololuwa ne a idan musulmai masu imani dole yan uwana aƙida ce ta ahlus sunna girmama iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya ce cewa iya sunna ba sa son iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Sheikh Islam Ibn wanda ake masa batanci a ganin wasu ko tunda ya riga ya min ya rufe kofa ya buwaye mutane da dalilai amma na ƙur'ani da sunnar manzon Allah da ke magana akan suwa meneci mecece aqidar ahlus sunna a takeice yace ya sa'ili an mazhabi wa aqidati ruzikal huda mallin hidayati yas'alu اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوصل يتي دما ƙaunar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke kama tsani a gurin Allah subhanahu ta'ala idan yana so ya roƙe shi sai ce ya Allah saboda ƙaunar da nake wa iyalan gidan manzon Allah saboda ƙaunar su ibada ce bata anhu hakan nan kuma ya sake tabbata daga gare shi wa kenan imamul bukhari don na ce muku hadisin abu hamaidin sa'idi wanda allahumma salli ala muhammadin wa azwajihi imamul bukhari ne ya rawace shi to wasabata anhu ya sake kuma tabbata daga imamul bukhari amma ta hanyar abu huraira allah shi kara masa yadda annabnahu alhasan dan manzon allah sallallahu alaihi wasallama jikas kenan alhasan ibnu ali ibnu abi talib lamma tanawala tamratan min min, tumuri as-sadaqa yayin da ya ɗanci wani abu daga dabinan da aka kawo na sadaka kala lahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa khakhin khakhin kamar tofar tofar tofar ko amma alimta anna ala baitin ya ce ba ka sani ba anna ala baitin mu iyalan gidan nan la ta lana sadaka sadaka ba ta halasta mana mace ba wa kala ya ce masa inna sadakata la tahillu li muhammadin wala li ali muhammad sadaka bata halatta ba a ci suwane ne bata halatta musu ba wa muhammadu sallallahu alaihi da iyalan gidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba sa cin sadaka ko duk wannan yana gwada matsayin iyalan gidan manzon Allah a gurin ahalus sunna cewa mutane ne masu daraja domin sadaka aba ce wacce take ta kaskanci saboda haka manyan mutane masu daraja iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta dace da su ba dan a ci gaba da martaba matsayin iyalan gidan manzon Allah duk wani abun da yake na wulakanci duk wani abin da yake na kaskanci akan nesanta su da shi kuma mu mu sani mu yadda mu rubuta mu karantar cewa wannan ita ce aƙidarmu mu don kowa ya san ga matsayin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ahli sunna suna girmama iyalan gidan manzon Allah duk abin da Qur'ani ya ba su na haƙƙi suna ba su duk abin da ya hadi manzon Allah ya faɗa suna ba su sai Ibn taymiya ya ci gaba da cewa dan uwana Ibn taymiya da aka ce maka baya son iyalan gidan manzon Allah duk wannan zancen nasa fa da fito da matsayin su da kamba masu da girmama su da ɗaukaka su duk shine yake yi ya ce wa haza ya ce wannan duk abin da muka kawo wallahu a'lam Allah shi ne ya fi sanin abin da yake daidai min at-tathhiri alladhi shara'ahu Allah lahum duk wannan wani bangare ne daga cikin wato tsarkake su da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa yayi إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فإن الصدقة أوساخ الناس domin sadaka ai dattin mutane ne sauran mutane ne abinda suka ce suka rage ne suka bayar ko shi ne sadama ita ce sadaka amma kyauta akan iya bayar wa mutum ko da baya bukata amma an kaji ana maganar sadaka ai me sai wanda yake mabukaci inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin sadaka ana ba da ita wa faƙirai ne da miskinai fatahharahumullahu min al-awsakh sai Allah ya tsarkake iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da yake shingi sauran mutane dattin mutane wa awwadahumullahu bima yuqituhum min khumusil ghanaimi sai Allah ya canja wa iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bima yuqituhum da abin da za su samu abin da za su ci abinci da shi za su ringa kaiwa bakinsu Allah ya sanya inda abincinsu ne da dukiyarsu min al-ghanamin khumusul daga ɗaya bisa biyar ɗin ganima kun san dama ita ganima ita ce dukiyar da musulmai suka samu sakamakon fatattakar waɗanda ba musulmai ba idan an buga yaƙi ba wai ganima ita ce rikici ya haɗa ka da wanda ba musulmi ba ka je ka kwace masa dukiyarsa sunan wannan zalunci ko ana hautsinin addini ka je ka fasa shagon makwabcinka wanda ba musulmi ba sunan wannan abu zalunci ba ganima ba ne ba sai an samu daular musulunci in ta yi yaƙi da wacce ba ta musulunci ba idan aka buga abin da aka samu na dukiya bayan cin galaba a kansu sunansa ganima yanda ake raba ta ɗaya bisa hudunta ana ba wa mayakan ne ana raba musu daidai wa daida ɗaya bisa biyar ɗinta kuma ana bar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa yas'alunaka anil anfali qulil anfalu لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين يعني واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل wa'alamu anna ma ganimtum min shay'in ku sani abin da kuka samu na ganima fa anna lillahi min khumsahu ɗaya bisa biyar ɗin ganima ana bawar ana barwa Allah ne ana barwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne shi ko manzon Allah sallallahu alaihi sallama yakan raba ta tsakanin iyalan gidansa da miskinai da 'yan hanya da marayu shi manzon Allah in ya karbi ɗaya bisa biyar ɗin ba wai yana je zuwa ya ajiye a banki bane ba ba wai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ya karba yakan zo ba mai ci daga shi sai iyalansa bane ba amma dai su iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sun je yaƙi ko ba su je yaƙi ba in aka samo ganima suna da rabo saboda iyalai ne masu daraja da matsayi musulunci ya ce a basu kada a ce abin da za a basu sadaka ne kada a ce abin da za a basu sadaka ne wannan haka ya kamata duk wanda yake wakiltar manzon Allah sallallahu alaihi ya zanto mai kwaljini da daraja idan mutane ya san cewa ba wai zai ringa rayuwa ne a hannun abun da sauran abun da mutane mi suka mi suka suka rage ba kamar yadda yanzu sadaka a ɗabi'ar mu an fi kai ta gurin mi gurin malamai musamman ma a ƙauye amma yanzu a birni akwai wayewa ba daidai ba ne ba shi malami mai daraja ne zai nemi abincinsa ya nemi abubuwan bukatunsa sa'annan kuma ya karantar da kuka mai karatun addini in ku yake yin haka yana karba daga hannun mabiya ko wanda yake koyar da su to ba zai yi daraja ba ba zai yi kima ba ba zai yi tasiri ba ko da mutane suna baka ka sani in suka koma baya suna zindanka domin hannun da ya bayar ya fi hannun da mai ya karba yadda yadul ya khairun min yadda sufla kullum hannun sama ya fi hannun mai hannun ƙasa matsayi da daraja yan uwana wannan haka lamarin yake shi yasa ma malaman mu na da ba sa yadda su karbi wani abu da sunan addini ko karantar da addini har malaman hadisi a da duk wanda aka sani yana karɓan kuɗi a gurin almajiransa ba a karɓan hadisinsa har imamul iraki ke waƙewa ke cewa wa marrawa bi ujratin lam yaqbali isaq warrazi wa ibn hanbal wa huwa shabihu ujratil qur'ani yakhrum min muru'atil insani لكن أبو نعيم الفضل أخذ وغيره ترخصا فإن بذ الشغل ajiz irfaqa afta bihi sheikh wa abu isaka cewa wa marrawa bi ujratin lam duk wanda yake karban kuɗi a gurin albajirai gabanin ya basu karatu lam yaqbali isaq wa razi wa ibn hanbali ibn isabna ibn isaq shine isaq ibn ibrahim al-hanzali ibn rahawiya baya karban hadisin sa da muhammad ibn idris ar-razi abu hatim ar-razi baya karban hadisinsa hakan nan ahmad ibn muhammad ibn hanbal shaibani ba sa karban hadisin malamin da yake karban kuɗi gabanin ya karantar wa huwa shabihu ujratul qur'ani yana kama da mutumin da yake karantar da mutane alqur'ani kuma yana karban kuɗi a hannunsu yakhrumu min muru'atil insani yana zubar da darajar malami lakin abu nu'aym al-fadl akhadh amma abu nu'aym al-fadl ibn dukayn ɗaya daga cikin malaman imam bukhari shi ya karɓi wannan hadisi shi ya ɗan karɓi wani abu amma shi ma ya ɗan ya karɓi wani abu ne yayin da wato an cinye masa lokacinsa baki ɗaya sai ya zamto koyaushe karantarwa yake yi kaga shi ma na da iyalai yana da bukatu zai ci zai sha sai ake dan bashi wani abu to in ba irin wannan abu gaba ɗaya ka shigaltar da kanka in ba karantarwar ba baka da aiki ah, ka ce kuma in za ka karantar ko za ka yi wa'azi ko an gayyace ka sai an ba kuɗi a inda an gayyace ka aka ba ka ɗaukai ka a mota ko aka ɗauka ka a mota ko aka biya ma kuɗin mai shi kenan amma ba sai an baka kuɗi don ka yi wani abu na addini ba in dai har ana so fa a yi addinin na gaskiya addinin da ba cuwa-cuwa a jiki saboda haka kun iyalan gidan manzon Allah dan Allah yana so ya ƙara tsarkake su da darajar tasuwa idanun mutane sai zamto cewa su ba a ba su sadaka in ma wani abu ne to ana samu ana tsaga ne daga kumusi wanda kuma kumusi kun san dukiya ce wacce aka same ta da izza kuma ne ba da isa wa min alfai'i ana kuma ba su wani abu ne daga fai'u alfai'u kun san fai'u ko alfai'u shine dukiyar da musulmai suka samu ba tare da me an yaƙi ba an je gabanin a buga sai suka gudu kamar yadda Allah ya bada labarin wasu da suka gudu a farkon suratul hashari huwallazi allazi akhraja kafaru min ahli kitabi min diyarihim li awwal al-hashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min min Allah fa atahum min haythu lam yahtasibu وقذف في قلوبهم الرعب aidihim wa بأيديهم وأيدي المؤمنين فأتبروا يا أولي الأبصار Allah ya bada labarin banu kainuka ko da aka kora kamar yadda dai kun san labarin mun karanta lokacin da muke karatun nabiyyu rahma to fai uma shi ma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani ya faɗa cewa rabansa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ma'ana fai'u gaba ɗaya na manzon Allah ne sai wanda manzon Allah ya ga dama ya bawa ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil zaka ji irin waɗannan su ne kuma aka ce humusi ma za a basu Wa'ularmu an nama ganimtun mun sha'in fa'an na lillahi humusar walin rasuli waludin kurban wani ya tama waluma sakin wabin sabinli. Su ne dai waɗannan aka ce a basu humusi a kuma basu fai'u. Kun fahimta? ya ce ju ila horis ko muhammadin shi a cikin fai'u aka sa arzikin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa daga nan ne suke samu a nan gudun kada wani ya ɗauka cewa duk wanda yake iyalan gidan manzon Allah ana nufin shi kenan sai ya zauna shi ba zai yi komai ba sai dai ya jira in an yaƙi me a bashi ba haka karatun yake ba a'a yana daga cikin hanyar shi mai samun kuɗinsu akwai fai'u akwai me akwai akwai humusi domin duk umarnin da Allah ya yi cewa a yi sana'a haddasu duk umarnin da ya yi a nemi abin kai haddasu duk umarnin da ya yi cewa kowa ya je kasuwa har me haddasu amma su saboda matsayinsu ko da ba su samu kasuwancinsu ya yi kyau ba ga wata hanya kuma musulunci ya ci a ƙara martaba su da ita don wani lokaci idan kana iwa wato nassosin shari'a iban karan mahaukaci ya kace kawai haka ake nufi to za ka samu wasu matsaloli ko ba ka ba kamar yanzu wasu ayoyi da hadisai da suka ce a yi kasuwanci wannan a sauran mutane ke kenan banda iyalan gidan manzon Allah in kawa da su akwai bukatan ka kawo wani wata aya ko hadisin da me da zai goyi bayan abin da ka faɗa kun fahimta kamar misali da manzon Allah ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi mafi alherin ku wanda fi kowa kyautatawa iyalansa ni na fi kowa kyautatawa iyalena Ka gana manzo ce su ne mafi alherin mutane a wani guri kuma manzo Allah ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wanda ya fi alheri cikin ku wanda ya koyi karatun alkur'ani ya kuma karantar da shi to wane ne ya fi wannan alheri kowa an ce masa khairukum khairukum ka'ida shine in za ka fassara wannan hadisi dole ka ce min khairukum ko ai yana daga cikin mafiya alherin ku saboda haka wannan ma yana daga cikin hanyar kudin shigan iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ba wai ita ce hanya ɗaya tak ba fima rawahu ahmadu wa ghairuhu malam yace kamar yadda ya zo a cikin me abinda imamu ahmad da waninsa suka rawaita imamu ahmad ya rawaci wannan hadisi hakan nan malam ya ce abdu bin humaid ya rawaita cikin musnadinsa hakan nan abu dawo da ma ya rawaci ƙarshen hadisin hakan nan yan uwana imam al-khatib al-baghdadi a cikin al-faqih wal mutafaqqih al-faqih me wal mutafaqqih ya ambaci wannan hadisi malam albani ya inganta wannan hadisi a irwaul ghalili hakan na a cikin littafin sa jilbabul mar'al muslima ya inganta wannan hadisi wannan hadisi wani hadisi ne malam da ake ta ta tababa a kansa wani hadisi ne wanda ya sa wasu suka haraka, wasu suka karyata wannan hadisi wasu suka ce wannan yana gwada musulunci dan ta'addan addini ne bari mu ji hadisin tukunna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Bu bis bisayfi baina yaday sa'a an aiko ni da takwabi ko da da da me da zuwan alkiyama bis bisayfi baina yaday sa'a da da tashin alkiyama aka turo da takwabi ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin abin da ya zo da shi akwai me akwai zance akan me akwai yaƙi eh in aka yi da'awa aka amsa shi kenan an zamto ɗaya inna akramakum indallahi atqakum in ba amsa ba to in za a zauna a daular musulunci sai a biya jizya anan kuma kariya da kulawa na karkashin mai daular musulunci in kuma aka ce ba za a yi ɗaya cikin biyun ba to nan gudun ko ka tashi ka bar gudun ko kuma me a gama da kai kun san ba wai haka kawai daga zarar an samu mutane ake mai ba ake yakar su ba abin da ake farawa shine mai da'awa yanzu kun ga manzon Allah sallallahu da ya aika Mu'azu dan Jabal zuwa gurin mutanen Yaman cewa yayi daga zarar ka je ka afka musu da yaki da sara da suka haka aka ce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاؤوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم كن صلاة كو صلوات كو في كل يوم وليلة فإنهم أطاؤوك لذلك فعلموا أن الله من عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم وإياك wa kara'ima amwalihim kun ga nan gurin cewa kai in ka je ka fara kiran su kan kalmar tauhidi la ilaha illallah in sun amince a koya musalla. sallah in sun koyi sallah a ce akwai zakka a kansu kada ka yi zalunci kada in ka je daukan zakka ka dauki wanda yake mafi tsada cikin me cikin dukiyoyinsu duk wannan siya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta yu'badallahu wahdahu Eh, an turo ni ne dab da tashin alkiyama har sai na ga kowa ya me ya bautata wa Allah shi ɗayansa wannan kuma ba ma shi ne ba kadai wannan dukkan annabawa Allah ya turo su da su ga an bautata wa Allah mai shi ɗaya wanda shine mai tauhidi ko shine fadin Allah subhanahu cikin suratul anbiya'i wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'abuduni ko fa'abuduni wa laqad ba'asna fi kulle ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghuta wala laqad ma min kabli min rasulin ba mu aika wani manzo gabanin ka ba illa nuhi ilaihi sai mun masa wahayi cewa la ilaha illa ana ka faɗa musu cewa babu abin bautawa da gaskiya sai ni in ji Allah ko fa'abuduni ku bautata min ku Allah subhanahu wa ta'ala hatta yi ubar Allah wahdahu hula sharika la ba tare da abokin wato tarayya ba waju ila rizqi tahta dhilli rumhi kuma aka sanya arziki na tahta dhilli rumhi tahta me dhilli rumhi karkashin inuwar takwabina karkashin me inuwar takwabina wai wannan hadisi ne wasu suke yawo da shi wai su sun waye wai su ba sa son musulmai har suke yi wa musulunci batanci cewa kai lalle akwai maƙetacin addini wannan addini lalle mugun addini ne ku duba ga cewa aka yi wai su ma nemi kuɗi da takwabi cewa su kashe mutane su kwace su kwace dukiyarsu ba haka hadisin yake nufi ba abinda hadisin yake nufi yana nufin yana nufi yana zance zance akan mai ganima ne da fai'u domin waɗancan bugawa aka yi da su in sun samu za su kashe musulmai in musulmai sun samu za su za su kashe su musulmai suka yi galaba a kansu kuma suka gudu suka bar dukiyarsu kenan sai su me sai su batta a gurin ai yana daga cikin wato abin da Allah subhanahu wataala ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan sauran annabawa an halatta wa manzon Allah ganima ko ba haka ba an halatta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ganima to yanzu don Allah turawan mulkin mallaka da suka zo suka samu iyayenmu suna kan daular musulunci suka ruguza suka mai da iyayenmu bayi suka kwace wato ma'adananmu suka kwashe suka tafi da kakanninmu suka mai da su masu numar da ke yanzu don Allah suna da bakin da za su faɗa wa musulunci wannan makin wani mugunta da keta ne ya wuce wannan su biyo mu har gidanmu su ba addini za su gwada mana ba ba addini su gwada mana ba kawai sun zo kwace ne har kuma yau za su yi wa banzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan hadisin lalle yana daga cikin hanyar kudin shigar musulmi hanyar daular kudin shiga ta musulunci me ganima wannan kuma har gobe haka ne in kasa ta murkushe wata kasar da me da yaki hakan nan suka yi me sukan yi sukan kwashi dukiyarsu ba haka ba suka mai da su karkashin su sai yadda suka yi da su to kuma a balle kuma eh, abunan wanda ko da ya kwace kuma zai baka addini وجعل الذلة والصغار alaman khalafa amri hakan nan kuma Allah ya sanya kaskanci mala wasu da karanta ga dukkan mutumin da ya me ya saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah ya faɗa walillahi li'izzatu wali rasulihi walil mu'minina kullum buwaya tana nan cikin lamarin Allah da lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yan uwana izzar musulunci mutane sun dauka izza ita ce kuɗi ko dukiya ko mukami ka ji waranka ba ka tsoron wani in ba Allah ba ba ka tsoron wani in ba Allah ba ba wanda isi ya hana ka ko ya baka in ba Allah ba wannan ba karamar izza ne da buwaya ame a cikin zuciya ba wanda bai san Allah ba bai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kullum a tsorace yake yana ganin cewa sai ya buwa ne sai ya lallamuwa ne sai ya kama kafa ga wani shi dai baya tsammanin shi kaɗansa Allah zai iya bashi abu kamar da Allah ya sake faɗa wani guri man kana yuridu izzata falillahi izzatu jami'a duk mutumin da yake neman buwaya malam ya samu buwaya a me buwaya tana nan gaba ɗaya a gurin me a gurin Allah ka samu buwaya ai yanzu in tambaye ka mutumin da ya samu mukami kullum yana rikici cikin manyansa yake bi yake gurin cewa kada tube shi kada a masa sharri ko dan a bashi dama ya kara samu a kara masa matsayi me wannan a ciki tsoro ne kaskanci ne yanzu misali ba ganin ma'aikatan gwamnati sunansu me civil me servant ba a ce bayan mutane amma dai bayan mutane ne bayan mutane ne idan ka duba cewa in kana yanzu ko dan ko kasuwanci yafi yafi aikin gwamnati me izza ya fi aikin ba fa na ce aikin gwamnati haramun bane ba kada wani ya dauke yawa ya amma dai ya fi ba shi yasa da wani ma'aikacin gwamnati ko famanan sakatare ka zama talaka dai kai sai dai in kai dai in kai barawari ko in kada da wani abu na kame na kasuwanci amma ba mu san ka da shago ba ko ba ka ba ba mu san ka da gona ba ba mu san ka da kasuwanci ba kawai da a karban albashi mu kana ta manya manyan gidaje wannan kawai adireshi kake ba mu cewa jama'a ku zo ga ni babban barawo amma su kuma zan da ce marasa zuciya ne sai suke zuwa su kuma ami kamar kaji a jefa musu kamata ya mu kyamace shi kuna gani waɗanda suka san duniya wanda duniya ma ki bautawa ba za su yi wannan sakarcin da muke yi ba za a ga hata in aka yi gurin da za ka yi sata sai ka je kana cewa alhamdulillahi an kai dan uwana guri mai kyau ya sato ya baku ya shiga wuta saboda ba ku san sa ya kwana mu samu wayewa man kana yuridu al-izzata me falillahi me falillahi al-izzatu jami'a wa man tashabbaha biqaumin fa huwa me fa huwa minhum wanda ya kama da me da wasu to yana me yana tare da su wato ɗan uwana ya kamata ku gane gane cewa kun ga wannan ganima da ake ta magana akai musulunci ma a cikin wasu hadisai kamar neman musulmi ya rawaito wato so ake yi ma wanda ma aka ɗauke ta ba komai bane ba ba a so musulmi ya sanya ta ko yaki ya ji a matsayin ita ne me ita ce damuwarsa ita ya sa a gaba ita yake so ya samu a cikin hadisi imam muslim ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ma min ghaziyatin taghzu fi sabilillah ba wata tawaga da za ta fita dan yin yaƙi dan ɗaukaka kalmar Allah fa yusibuna al-ghanima a ce kuma samu ganima illa illa min illa ta'ajjalu sulusai ajrihim min al-akhirah face an ba su sun yi gaggawan samun biyu bisa uku ladan su tun anan duniya duk wanda har aka yaƙi suka samu ganima to sun samu biyu bisa uku ladan su tun anan min duniya wa tabqa lahum thuluth ɗaya cikin ukun kuma zai rage musu wa illam tusib ganimatan tamma lahumul ajru idan ko ba samu ganima ba kawai sun je sun yaƙi ne kashe su aka yi ko kuma dai buga aka yi ko kuma sun buga amma ba samu komai ba to nan ne suka samu mai cikakken lada nan ne suka samu mai cikakken lada saboda haka na ja wannan hadisi ne da kusancewa ba wai manufar musulunci da yaƙi shi ne kawai samu ganimar ba kawai dai wannan wani abu ne wato kame ribar kafa ake cewa kan sai dazan sai karfan kafa <laughs> ribar kafa kamar da malam bawashi ke cewa kun gane wali hadha malam yace bagi an yakuna hatimamuhum bi kifayati ahlul baiti saboda haka tun daga shi abin da aka faɗa kan iyalan gidan manzon Allah wannan dukiya bangare ne daga cikin mai kuɗin shigarsu ya kamata a ba su matsayi a ringa kulawa da su a ringa ɗaukan ɗawainiyarsu allazina hurrimat alaihimu sadaka iyalan gidan manzon Allah da aka haramta musu cin sadaka akthara min ihtimamihim bi kifayatil akharina min sadaka ya kamata a kula da su sama da kulawa da ake yi wa da wasu ba su ba saboda su me ba sa cin sadaka yan uwana duk wannan fa ibnu taymiya ne yake faɗa cewa iyalan gidan manzon Allah a kula da su a lura da su la siyama idza ta'azzara akhdhuhum min al-khums wal fai musamman ma yan uwana iyalan gidan manzon Allah ba wai sai da kumusi ko fai ba in aka samu dama a ba su kyauta a kula da su a dauki dawainiyar su musamman ma idan suka samu kansu a wani yanayin da ba za su iya karban kumusin ba ba za su iya karban fai'un ba in ma li qillati zalika ko saboda karancin hakan ba a samun ganimar ko balle a ba su humusin ba a samun fai'u wa in li zulmin man staula ala huquqihim fayamna'uhum iyaha min wulati zalama ya ce, ko kuma kamar yadda za a iya samun wasu azzaliman sarakuna waɗanda su hana talakawa hakkinsu su hana iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hakkinsu ibn taimiyya ya ce ya ku jama'ar musulmai to nan fa hakki ne akan ku kulawa da ɗaukar ɗawainiya da lamuran mai iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa babu wani iyali babu wasu iyalai da suka kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gurin musulmai fayu'tuna min as-sadaqati al-mafruḍa anan kuma tunda babu me babu tun da babu kumusin babu fai'un ko kuma gashi amma ba a basu to ya halatta a ɗauka daga zakka ta wajibi a basu ma ya fihim abinda zai ishe su idan ta sul kifayatuhum min al-khumusi wal fai'u idan dai ba a sami damar da za a ɗauki da wani su min al wal fai'i daga kumusi ko fai'u ba ibn taymiya yana ta ci gaba da magana da faɗa da cewa kai mutanen iraki da ake aika muku wannan sako wannan fa shi ne dalakin aƙidar ahlus sunna kada wani zo ya haɗa ku da ahlus sunna ce su ba sa son iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce wa alal min ya zamto wajibi ga waɗanda suke fai'u min zawil qurba ko daga me waɗanda suke iyalan manzon Allah da waninsu an yattasifu bima wasafa Allah bihi ahlal fai'i fi kitabi to nan kuma ya shiga wani sabon zance cewa su dinnan da Allah ya ce ma afa Allah ala rasulihi min ahlil qura falillahi walin rasuli ko zul qurba da marayu da miskinai da yan hanya ba su ne ake ba baiwa to su sani cewa ko da kai miskini ne ko da kai maraya ne ko da kai dan hanya ne to baka cancanci ka ci fai uba dole sai kame ka cika wasu sharuɗa waɗanda sharuɗa ne allah maɗaukakin sarki da kansa a cikin alkur'ani a suratul hashri a suratul eh, alhashri allah ya ce Ma'afa Allahu! Ala rasulihi min من أهل Falillahi فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل سي الله شمي كي لا يكون كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم إن أبوا سي الله تكبر شوا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم توفيء cikin miskinai fai'u cikin yatama fai'u cikin wat ibn sabili ko to ba kowa bane ba dole bayan sun siffantu da cewa su miskine ne ko su marayu ne dole su zamto ɗayan cikin eh, ɗaya bisa cikin ɗaya cikin ukun nan ɗaya cikin uku dole da ya zamto mai ciki ko dai lil ilmuhajiri na muhajirin alladhina min diyarihim wa amwalihim ko Ah, su yatama da zulqab da zulqurba da miskinai da ibnu sabili ko su zamto cikin fukara talakawa na muhajirai ko allazina ukhrijoo min diyarihim wanda aka min wanda aka fitar da su daga gidan da jinsu aka kwace musu dukiyoyinsu saboda yabtaguna fadlan min Allah wanda suke ne don saboda suna neman falala a gurin Allah ko ah, wa ridwana da yaddan Allah wa yansuruna Allah wa rasulahu waɗanda sun fita don taimakon Allah da manzansa ulaika humus sadiquna ko Wa su ne masu me masu gaskiya dama an ce kuma kullum ka zamto kana tare da su ko ya yi wallazina amanta kullaha wa kunu ma'as sadiqina kashi na biyu waɗanda suka cancanta bayan kasantuwan su iyalan manzon Allah bayan kasantuwan su yatama bayan kasantuwan su miskine bayan kasantuwan su ibnu sabili su ne me wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون نانكم أنا نفهم سواي الأنصار وأن سكة تربي مهاجرين وأن سكة كربي bakuncin waɗanda suka yi hijira daga maka ba su ne lansara ba waɗanda su sun yaka ne don neman yadda Allah ba su da wata bukata ta duniya waɗanda sukan takura wa kansu ko da za su takura amma sukan ɗauka su mai, suna bayarwa waɗanda Allah ya ba su cewa su ne shugaban masu mai, masu danna san zuciyarsu su bi Allah wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihuna waye na uku su ne me والذين جاءوا من بعدهم يقولون ikwani اغفر لنا ولإخواننا الذين bil imani. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سوني أنبايا والذين جاءوا من بعدهم waɗanda suka zo bayan waɗannan bayan muhajirai da me da lansarawa bayan su kai tsaye su me tabi'ai bayan su kai tsaye su me tabi'ut tabi'ina sai taba'ul atba'i sai sai sai har zuwa me har zuwa ƙarshen duniya inda mutum ya yi imanin ya bi mai ya butar ba su ko ba haka ba wallazi na jawo min ba'ani ya kuluna amma ba wai duk wanda ya ce shi musulmi ne kuma dan ya zo bayan sabai ya cancanci mai ba ya cancanci fai'u ko ya cancanci ku ba su ne mai wallazi na jawo min ba'dihim ya kuluna rabbana na lana waɗanda za su dinga cewa ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma waɗanda suka mai gabace mu da imani in suka ambaci waɗanda suka gabace su da imani suna sahabbai kenan sai su ce radiyallahu min anhum sai su ce rahimahumullah sai su ce gafarahumullah sai su ce me gafaralahumullah sai su ce wasu lafuza waɗanda suke nema musu gafara da musu addu'ar alheri ko ban da kuma wala taj'al fi qulubina ghillan lil na amanu suna cewa ya Allah kada ka sa mu ringa jin haushi ko keta ko mugunta ko balle kuma zagin waɗanda sun kai imani waɗanda suka gabace mu da imani kenan kada ashe sharaɗin waɗanda za a ba su fai'u dole ko da su zamto cikin muhajirai ko da su zamto cikin lansarawa ko da su zamto cikin waɗanda suka biye musu baya amma waɗanda suka biye musu bayan da ba sa zagin waɗanda suka gabace su waɗanda suka biye musu bayan da suke ma waɗanda suka gabace su addu'a waɗanda suka biye bayan da suke mai ba su jin haushin waɗanda suka gabace su ashe inda za a raba fai'u ko a cikin musulmai ba za a bawa 'yan shi'a ba saboda me ba sa cikin muhajirai ba sa cikin lansarawa ba sa kuma cikin waɗanda suka biye musu baya waɗanda suke roƙa musu addu'a waɗanda suke roƙa musu Allah suke ambatan waɗanda suka gabace su da me da alheri da imani kun gane to mu dawo karatun yace wa alal na min al min dhawil qurba wa ghayrihim yace ya zamto wajibi ga waɗanda suke cin fai'u cikin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ghairihim da waɗansu waɗanda Allah ya ambata cewa za su iya cin fai'u su ne yatama miskinai abin marayu da miskinai da 'ya'yan hanya ko ba 'ya'yan hanya ko wanda guzuri yanke masa dan kar mu ci 'ya'yan hanya ya dauka cewa muna nufin me shegu kenan ko eh an yattasifu bima wasafa bima wasafa Allah bihi ahlul fai'i fi kitabihim dole su siffantu da abin da Allah ya siffanta waɗanda suke cin uko da shi a littafinsa haitu ƙara lokacin da Allah ya ci. ma afa Allahu ala rasulihi abin da Allah ya bayar na dukiya ba tare da yaƙi ba ko wa manzansa min ahal ƙura ko falillahi walin rasuli in an zo rabon gaba ɗaya na me na Allah ne na manzon Allah ne na iyalan manzon Allah ne na ma marayu ne na miskine ne na waɗanda guduri ya yanke musu mai akan hanya ne sai kuma Allah ce su ne waɗanda mai lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula ulaika humus sadiquna na biyu su ne والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم هاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون سيكما والذين تبوأوا الدار والإيم... والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فجعل أهل الفيء ثلاثة على الأصناف سي الله يسنيا ما سچم فيء كشنا ونين أكني المهاجرون والأنصار سيكومي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وذلك سبب هكا أن الفيء شي فيء إنما حصل بجهاد المهاجرين أم قال سامن سنة ساكمكم من jihadin da muhajirai da lansarawa suka yi da imaninsu da hijirarsu da taimakon da suka yi wa Allah فالمتأخرون أما أنبايا إنما يتناولونه مخلف مخلفا عن أن أولئك سنامي suna samun fai'u ne saboda su suka biyo bayan waɗancan ko mushabbihan bi tanawulil warisi mirasa a bihi. wanda yayi kama da yanda ɗaɗa ke gadan mai ubansa fa in lam yakun muwaliyan lahu lam yastahiq al mirasa in dai bai bi ubansa ba bai yi hali irin na sahabbai ba bai yi irin hali irin na muhajirai ba bai yi hali irin na me ba irin na lansarawa ba bai cancanci wannan gadon ba fala ya risul muslimul kafira musulmi baya baya baya gadon me kafiri hakan nan faman lam yastaghfir li ulaika wanda bai nema gafara wa sahabbai ba kana mubghidan lahum yana kuma kyamarsu haraja anil wasfi alladhi wasafa Allah bihi alfai ya fita daga cikin siffofin da Allah ya siffanta masu cin fai'u hatta ya kuna qablahu musliman lahum musnuko lahum wa lisanuhu da'iya lahum dole sai in zuciyarsa ta zamto tana me tana me daga gare su ba ta jin haushinsu ba ta kyamarsu wa lisanuhu harshensa ko me da'iyan lahum yana musu me yana roƙa musu Allah subhanahu wa ta'ala in ba haka ba bai ba su cancanci me ba bai uba da wannan yan uwana yan shi'a sun cancanci bai ko ba su cancanta ba sun cancanci ma ko ba su cancanta ba saboda me hali bai ruwa me ba bai ruwa ok albasa ba ta halin me ba ok bai kuma haƙuri ni dama ba bahaushe ba ne ba ko ba gware ne ni wannan yi gwaranci siya min siya min uzuri ina gani sai mu dakata nan gurin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa